لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم وانا da muka saba haduwa da ku ta wannan tasha mai albarka cikin darussa mu masu fa'ida masu albarka waɗanda muka zo ƙarshe ƙarshen su wadda a cikin su muka yi kuma muke yin bayani kan azumi da kuma hukunce hukuncensa azumin watan Ramadan da kuma hukunce hukuncensa da abubuwan da suke ɓata shi zancenmu ko maganganunmu na ƙarshe in ba ku manta ba jama'a muna magana ne a kan zakatul fitr wadda ake yin sa a kwanakin ƙarshe-ƙarshe na ramadan kamar yadda za mu ji yaushe ya wajaba kowa ya ɗauki zakkansa ya ba da shi yaushe ne ne yake wajibi yaushe ne ne kuma idan mutum ya bayar sai a ce ya yi abin da ake so ya yi sunna sunna mustahabbiya wato ya bayar a wannan lokaci a takaice za mu ji wannan a cikin karatunmu da ke tafi insha Allah a gaba na farko in ba a manta ba mun yi magana cewa zakatul fitr wajibi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wajabta ta ga ɗa da bawa ya wajabta ta ga namiji da mace ya wajabta ta ga yaro da babba daga cikin musulmai wato duk wani musulmi a ƙarshen ramadana namiji ne ko mace yaro ne ko babba ɗa ne ko bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya farlanta masa ya ba da wannan zakkan kamar yaro kamar bawa waɗannan sai shugabanninsu sai iyayensu sai waɗanda yaran suke hannunsu suke kula da su ko da ko ba iyayensu ba ne saboda la'alla rasuwan iyayen ko wani makamancin wannan sai su fitar musu sauran mutane kuma an so kowa fitar wa kansa sai dai in mutum ba shi da ikon da zai fitar kamar matan mutum ba ta da halin da za ta fitar da zakanta sai mijinta ya fitar mata kamar duk wadda suke karkashinsa wadda yake kula da su da ciyar da su da sauransu sai ya fitar musu in ba su da iko amma in suna da iko sai a ce farilla ce da manzon Allah sallallahu alaihi ya wa kowa a karan kansa in ba da iko kuma sai wanda yake kula da su da daukar dauriyan su ya fitar musu bayan mun ji hukunci na zakatul fitr da cewa kuma zakatul fitr din ba ta wajaba ga yaron da ke cikin mahaifiyarsa ana ba da shi ne a madadin wadda suke doron ƙasa suka fito duniyan nan ko da ku yara ne ƙanana ko da yaron yau aka haife shi amma wadda ke ciki shi in an so a bayar ga yaron da ke ciki eh, jinjiri da ke cikin mahaifiyarsa sai a ce ba laifi usman ya kasance yakan yi haka radiyallahu an sa'an nan mutumin da ba shi da ikon zakka bai mallaki abin da zai ci a yinin idi da daren idi ba wannan muka ce ba wajibi bane a kansa saboda fattaqullaha mastata'tum la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha da kuma fama amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum idan umarni ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya zo daga Allah to mutum zai ne gurgurdan ikon sa mutumin da bashi da komi bashi da abin da zai ci a yinin idi bashi da abin da zai ci a daren idi shi wannan muka ce zakkan ta faɗi a kansa shi ne ma ya cancanci in an fidda zakkan na wasu mawadata a bashi don ya zama ya yi tarayya da su mawadatan cikin farin cikin su ainihin idi sai kuma mutumin da shi kuma ya mallaki abin da ke ƙasa da sa'i da aka nemi a bayar saboda kowane rai ana fitar da zakansa ne gwargwadon sa'i guda sa'i guda kenan kaman eh, muddin nabi guda hudu to dai idan mutum ya zama abin da ya mallaka bayan abin da zai ci a yinin idi ko daren idi ya zama ƙasa da sa'i ne to shi ma aka ce ya bayar da abin da ke da iko a kansa fattakullaha mastata'tum sai ya ɗauki rabin sa'i ko ɗaya bisa ukun sa'i ko ɗaya bisa biyar ɗin sa'i ya bayar a matsayin zakkansa hikima kuma na ba da wannan zakka lallai hikima ce da take komawa zuwa ga ɗaiɗaikun musulmai da kuma al'ummarsu in ba a manta ba a darasin can mun ambaci hikima na farko cewa saboda idi ne a gaban mutane shari'a ta shar'anta a ba da zakatul fitr domin talakawa wadda ba su da komi su yi tarayya da mawadata su yi tarayya da mawadata cikin farin ciki da kwanakin idi din idan mutum ya zama yana da abin da zai ci to zai zama shi ma zai yi farin ciki tare da sauran masu farin ciki yan uwansa musulmai da suke farin cikin idi din haka kuma domin a kange su talakawan gabai roƙon mawadata a kwanakin idi ya zama an ba su abin da za su ci wadda zai hana su yi roƙo kenan wani shi zai taimaka ko shi zai sa su kasance sun yi tarayya da mawadatan cikin farin ciki yayin da idan suka kasance cikin yanayin rashin abin da za su ci har ma suka zama suna roƙo a wannan kwanakin da kowa yake farin ciki lallai ba za ka same su da farin ciki kamar yadda 'yan uwansu musulmai suke cikin wannan yanayi na farin cikin idi da kuma kammala ibadar azumi da salloli da sauransu ba yana daga cikin hikimomin musulunci da ya shar'anta wato ba da zakatul fitr ya zama an yi karam kyautatawa da kuma hubbul muwasa shi ma mara shi Wadda ba shi da komi ka ba shi ya zama shi ma yana cikin walwala musulunci ya shar'anta wannan don shi ma ya zama dai talaka ɗin an shigar da shi cikin wannan farin ciki ɗin sa'an nan kuma ta ɓangaren shi mutumin da shi ya ba da zakkan shi ya ba da zakka ba da wannan zakatul fitr ɗin zai tsarkake shi daga abin da ya faru a cikin azuminsa na tawaya da kuma wargi da sabo tathiru sa'im mimma yahsulu fi siyamihi min naqsin wa lagwin wa ithm lallai cikin kwanakin azumi guda 29 ko guda 30 da aka yi dole ka samu na naƙasa ga azumin mutane to abin da zai cikate wannan tawayen da aka samu shine zakatul fitr kamar yadda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda zai zo daga ibnu abbas ya bayyana sai zama kenan wannan kuma fa'ida ce ga mutumin da ya ɗauki wannan zakan ya bayar shi yasa aka so da talaka da mai kuɗi kowa ya ba da wannan zakar matukar dai shi talakan yana da abin da zai ci a wannan yinin da kuma daren da ke kafin yini don ta gefe guda ya tsarkake azuminsa daga abin da ya faru a cikinsa na saɓo ko na naƙasa ko kuma na wargi kowanne daga cikin masu kuɗi da talakawa lallai yana so a ce azuminsa ya zama mutahhar mimma ya fihi min naqsin wa lagwin wa ism in ku haka ne sai a ce har shi talakan da ba shi da komi sai abin da zai ci a yinin idi da daren idi da kuma ɗan abin da ya karu a kai to ya ɗauki abin da ya karu shi ma ya bada zakatul fitr ya ba zakatul fitr domin ya tsarkake kansa sa'an nan kuma yana daga cikin hikimomin ba da wannan zaka wa fiha izharu shukuri ni'matillahi bi itmami siyami shahar ramadan wa qiyamihi wa fi'li ma tayassara min al'amali salihati fi ramadan akwai bayyanar da godiya wa Allah lallai musulmi idan yayi azumi Allah ya sa ya kammala azuminsa yakan gode wa Allah shi yasa ma aka shar'anta idi kamar yadda ayan suratul baqara ta bayyana shahrul ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa litukmilu al-iddah wa litukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun wa la'allakum tashkurun Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kuma domin ku cike ƙididdigan wannan wata ɗin sawa'un kwana 29 ne ko 30 ku cike ƙirge na wannan watan da azumtansa wali tukabbirullaha ala ma hadakum sa'annan ku yi ta takbiri wa Allah kan shiryar da ku da yayi wannan kuma lokacin idi kenan shine aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin fitansa idi da lokacin abin dinsa a kwanakin idi sawa'un idin azumi har ma idin layya yana ta yin kabbaroyi yana girmama Allah yana gode wa Allah akan abin da ya yi wa bayansa na shiryar da su wal'allakum tashkurun kenan cikin abin da za a yi na hidindimu na idi da zakatul fitr da sauransu ana yin su ne don a bayyanar da godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala kan ni'imar da ya yi wa bayansa na itmamu siyami shahari ramadana wa qiyamihi Allah ya taimaki bayi sun cike azumin su na Ramadan sun fara shi tun daga farko lafiya sun gama lafiya sun fara cikin dacen Allah da taufiƙinsa sun kammala yayin da wasu suka zama taɓaɓu azumin ya zo ba su yi azumi ba kai da Allah ya maka ni'imar yin azumi a cikin wannan watan sai ka gode wa Allah ka ɗauki wannan zakatun fitr ɗin ka bayar wanda ya cancance ta domin ka yi godiya wato da aiki i'malu ala dauda shukran wa qiyamihi haka Allah ya taimaki bayansa sun yi tsayuwar Ramadan sai a gode wa Allah kan abin da yayi wa mutane na wannan ni'imar wa fi'li ma tayassara min al salihati fi Ramadan da kuma dace da Allah ya yi wa bayansa suka aikata managartan ayyuka a cikin Ramadan suka aikata managartan ayyuka wanda yake da alaka da karatun alkur'ani yake da alaka da yawan zikirori yake da alaka da yawan addu'o'i yake da alaka da ciyar da mutumin da ya yi azumi da kuma karam kyaututtuka da mutum yake ta yi azumi kamar yadda dai manzon Allah sallallahu alaihi ya zama ajwadun nas to a takaice duk waɗannan ayyuka da mutum ya yi managarta a cikin ramadana yana gode wa Allah ne a ƙarshen ramadana ta hanyar bada abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya farlanta wa mutane na zakatul fitr wasu nassoshi da suke ishara zuwa ga hikimomin ba da zakatul fitr daga cikinsu akwai athar na ibnu abbas allah ya kara masa yarda ya ce farada rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya farlanta ba da zakatul fitr daga nan mun fahimci abin da muka fahimta daga hadisin ibn umar na cewa da rasulullah sallallahu alaihi zakatul fitr kidan sahabban annabi sallallahu alaihi sun haɗu wajen ruwaito cewa zakatul fitr manzon Allah sallallahu alaihi ya farlanta shi akan mutane hadisin ibn umar da hadisin ibn abbas sun tabbatar da wannan menene hikimar da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya farlanta zakatul fitr wannan hadisin ya keɓanta wajen bayani hikimar ya ce tsohuratan lissa'imi min lagwi warrafafi domin zakatul fitr ɗin ya zama tsarki ne ga shi mai azumi. mutumin da ya azumi zakatul fitr zai zama masa tsarki daga abin da wato ya kasance cikin azuminsa na wargi da kuma la'alla arrafas ya yi sakakkun maganganu tsakaninsa da matarsa wadda aka so idan mutum yana azumi din tsoron kar maganganun su kai shi zuwa ga lalata azuminsa jima'i da matarsa ko kuma a'a fitar mani wato daga wajensa tare da sha'awa sakamakon rafas to dai iri-irin waɗannan maganganun in za su kai zuwa ga wancan dama irin yin su haramun ne za su kai zuwa ga saduwa ko kuma fitan mani in kuma za su harraka sha'awa da ba zai kai ga fitan maniyin ba sai ya zama ba abu ne da aka so ba malamai suka ce yin hakan makaruhi ne to dai ba da zakatul fitr zai tsarkake mai azumi daga abin da ya faru daga gare shi na wargi da kuma iri-irin maganganun nan wadda la'alla hukuncinsu makruhi ne matukar ba su kai ya zuwa ga fitan mani ko kuma zuwa ga jima'i ba to wannan ta ɓangaren shi mai azumin kenan sai kuma ta ɓangaren miskinin da ya karbi me zakatul fitr ɗin ko kuma fakirin da ya karbi zakatul fitr ɗin hadisin ya ci gaba da cewa ko asar ɗin ya ci gaba da cewa wa tu'ma lil masakin wa tu'ma lil masaki zakatul fitr abinci ne ga su miskinai da aka ba su shi a yinin idi ko kuma kafin yinin idi a takaice hikimar ba da shi zai tsarkake mutumin da ya ba da shi haka kuma wadda ya karbe shi ya samu abin da zai ci a wannan yini asar din ya ce faman addaha qabla Salah. duk mutumin da ya ɗauki zakatul fitr ɗinsa ya ba da shi ranar idi gabanin ya fita sallan idi fahiya zakatun maqbulatun to ya ba da zakka karɓaɓɓe a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kafin a tafi idi saboda wannan shine zai tabbatar da farin ciki ga talaka ɗin domin duk talakan da ba shi da abin da zai ci har lokacin fitan idi ya fita idi alhalin ya san gidansa ba komi zai je ya dawo ba wani abin da zai samu a gida to tabbas zai fita da wani yanayi na rashin farin ciki shi yasa aka so wato kafin fita dai daga idin a ɗauka a bayar aka haramta kuma jinkirtawa ya zama har sai bayan idi duk wanda ya ɗauka ya bayar kafin ya fita idi fahiya zakatun makbula wa man addaha ba'da sala fahiya sadaqatu min sadaqat wanda kuma sai da aka je aka yi idin aka dawo to shi kam kamar bai yi zakatul fitr ba kai dai yayi zakka ne daga cikin yayi sadaka ne daga cikin sadakoki wannan hadisin Abu Dawud da ibnu maja Dara Qutni da Hakim sun ruwaito shi kuma imamul hakim ya ce hadisi ne sahihi to dai wannan asar din yayi bayani kan matsaloli guda uku na farko ya yi bayani kan cewa zakatul fitr farilla ne na biyu ya faɗi hikimar ba da zakatul fitr ta ɓangaren wadda ya ɗauki zakatul fitr ɗin ya bayar mai azumi da kuma ɓangaren shi miskinin da ya karɓi zakatul fitr ɗin sa'an nan kuma ya faɗi lokacin da ya zama wajibi a ɗauki zakkan nan a bayar shi ne wajibi ne a ba da shi a wato wannan yinin da ake idi gabanin a fita sallah gabanin a fita sallah in an yi haka an sauke wajibi idan kuma har aka jinkirta har sai bayan dawowa daga idi to lallai wannan kam ya zama sadaka daga cikin sadakoki wannan asar din yana da girma ta yadda ya kunshi waɗannan masaloli masu girma guda uku wallahu alam wannan kenan sai kuma zakatul fitr ana fitar da shi daga kuɗi ne kuɗi zan zara na bayar a madadin abincin da za a ci ko kuma abinci ne jinsin abin da ake fitar da zakatul fitr ɗin amma jinsin wajibi fil fitrati fa huwa ta'amul adami abincin yan adam shi ake ɗauka a baya kamar zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun nuna cewa annabi sallallahu ya fitar da wannan zakkan ko kuma ya farlanta a fitar da shi in ma daga dibino in ma daga sha'ir ko kuma jinsin abin da suke ci kamar yadda athar din zai sake maimaita asar din zai sake maimaita don yayi bayanin jinsin abin da ake ba da shi a yau kuma idan muna da nau'in waɗannan abincin ya zama su muke ci za mu iya irin wadda aka ci a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu iya ɗauka mu bayar daga cikinsu in kuma a mu muna cin wasu abincin ne ba wancan wadda suke ci a wancan lokacin ba kamar dibino da sauransu ko ma ba mu da dibino sai dai kuma a yau muna cin shinkafa a gidan dajinmu shikenan sai mu ɗauki wato zakkan mu bayar da shi daga shinkafa a takaice jinsin da ake fitar da zakan ba jinsi ne na kuɗi ba ba jinsi ne na abincin dabbobi ba jinsi ne na abincin 'yan adam ta'amul adamiyyin min tamrin sawa'un dibino ne ko kuma bur au shinkafa au zabib wato busasshen inabi kenan au aqit ko kuma nau'in aqit ko kuma makamancin waɗannan ha min ta'ami bani adam saboda me an ibn umar radiyallahu anhuma annahu qala farada rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr hadisin da ya gabata hadisin imam al-bukhari da muslim wadda ke nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya farlanta zakatul fitr wannan shi ma ya kunshi batun cewa zakatul fitr farilla ne kamar yadda muka yi bayani a baya sa'an nan da cewa ana ba da shi ne min ramadan a cikin ramadan sa'an nan akan ba da shi sa'an min tamrin wato jinsin abin da ake bayarwa shine sa'i sa'annan eh, jinsin abin da ake bayarwa shine kamar tamr da sha'ir da sauransu sai kuma miqdar din abin da ake bayarwa shi kuma sa'i guda a takaice wannan shi kuma ya kunshi abubuwa kusan guda biyar na farko zakatul fitr farilla ne na biyu kuma ana ba da shi ne sakamakon azumin da aka yi na ramadan don haka ana ba da shi a cikin ramadan ko kuma a yinin idi amma kafin a fita idi sa'annan miqdar ɗinsa gwargwadonsa ana ba da shi ne sa'i guda wa kowace kowane rai sa'an nan kuma jinsin abin da ake ba da shi abincin 'yan adam ne kamar dibino kamar sha'ir da sauransu wa kana sha'iru yau mazak a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sha'ir min ta'amihim yana cikin abin da suke ci abincin da mutane suke ci yayin da a yau kamar a ƙasashen larabawa ba haka ba ne kama kala abu sa'id al radiyallahu an kamar yadda abu sa'id yake cewa ai sha'ir yana cikin abin da suke cinsa wadda a yau kuma suna ciyar da dabbobinsu da sauransu abu sa'id yake cewa kunna nukhriju yawmal fitr fi ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam sa'an min ta'amin wa kana ta'amuna ash-sha'ir waz-zabib wal-aqit wat-tamr wannan sahabin radiyallahu anhu shi ma hadisin imam al-bukhari ya ruwaito shi biyar. da hamsin imam muslim dubu ɗaya ɗari bakwai da goma sha bakwai asar ɗin abu sa'id al-khudri yana cewa kunna nukhriju yawmal fitr mun kasance muna fitarwa a ranan sallan azumi yawmal fitr ko a fitar a ramadan kamar yadda bayani akan yaushe ake fitarwa yaushe ne ne lokaci na wajibi yaushe ne ne lokaci na mustahabbi to dai wancan asar ɗin na ibn umar yana nuna cewa suna yin haka min ramadan shi kuma wannan yana cewa mun kasance yawmal fitr a ranar sallan azumi mukan fitar fi ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi mukan fitar da sa'an min ta'am sa'i na abinci duk wani abin da ya zama abincin mu ne mu rike shi a matsayin abinci to mukan iya fitar da shi mu bawa 'yan uwanmu a matsayin zakatul fitr wa kana ta'amuna menene abincin mu a wannan lokacin ash-sha'ir shine sha'ir da zabib da aqit da kuma tam dibino waɗannan su ne nau'in abincin da suke ci a wancan zamanin mu ma sai ya zama a wannan zamanin in muna da waɗannan ɗin su ne muka rike su a matsayin abinci sai mu fitar da su mu ba da su a matsayin zakatul fitr idan kuma wani jinsin idan kuma wani nau'in muke ci wani nau'in abincin muke ci kamar shinkafa ko masara ko dawa ko gero ko wani makamancin wannan sai a fitar daga wannan nau'i ɗin don haka fala yujzi wa ikhraju ta'amil baha'im idan mutum ya fitar da ciyawa ko dusa ko kaza da ake bawa dabbobi ko kuma irin abincin nan da ake bawa kaji da sauransu ya ce shi zai ba da zakatul fitr sa ne daga wannan nau'in sai a ce bai yi ba abin da ake bayarwa jinsin abincin yan adam jinsin abincin yan adam li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam faradaha tu'matan lil masakin saboda zakatul fitr an farlanta ta ne a matsayin abinci ga miskinai abin da miskini mutum zai ci kenan abincin mutum lalil baha'im ba wai ka bashi abin da zai je bawa dokinsa ko ragonsa ko wani abu makamancin wannan ba sa'an nan wala yujzi'u ikhrajuha min Siyabi, thiyabi wal furushi wal awani wal amti'ati wa ghayriha mimma siwa ta'am al duk abin da dai ba abincin 'yan adam ba sawa'un abincin dabbobi ne ko kuma a'a tufa ne ka ce a bari na yi riga wannan talakan shi da iyalansa gaba ɗaya a matsayin zakatul fitr sai a ce a bai yi ba wannan kyauta ne ka masa dan ya yi tarayya da musulmai cikin farin cikin idi kuma za ka samu lada a kai ta gefe guda kuma dole sai ka kawo abincin da mutane suke ci ka bayar wa talakawa a matsayin zakatul fitr ɗinka mutum ya sayi riguna ya bayar ya ce shine zakatul fitr ɗinsa bai yi ba ko kuma ya sayi mayafai furush ko zanin gado ko wani a makamancin wannan ko awani kwanuka ko kore ko masaki da za a sa abinci ko amti'a wani abin mata'i abin jin daɗi da sauran kayayyaki mutum ya ce bari ya saye su ne a matsayin zakatul fitr wa hamin mimma wa ta'am al'adami idan mutum yi haka zakatul fitr din sa bai yi ba li anna annabiyya sallallahu alaihi wa sallam faradaha min at ta'am annabi ya farlanta shi ne a jinsin abinci kuma a jinsin abincin yan adam ba dabbobi ba don haka fala ta ta'adda ma ayyanahu rasulu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam bai halatta ka ƙetare abin da annabi ya ayyana shi ba duk abin da shari'a ta ce a cikin kaza za a yi to kai ba ka ƙetare shi ka yi a waninsa ba haka kuma tunda aka farlanta zakkar cikin abin da miskinai suke ci abin da mutane suke ci la yujzi wa ikhraju qimati ta'am ka ci a kai ba shinkafan zaka bayar ba bari kawai ka ɗauki me Ƙiman shinkafan abin da ake bayarwa ana bayar da sa'i ne sai ka ce to sa'in nan kimarsa a yau ana sayar da shi a naira 300 ko naira 500 da naira kenan ko kuma dala biyu ko dala uku ko kuma da riyalai irin riyal na ƙasar saudiya shi kuma wato kamar misali riyal goma ko riyal goma sha biyu ko riyal goma sha biyar sai ka ce to shi kenan bari ɗauki ƙimar cikin riyalai ko cikin dala ko cikin nerori ko cikin sefa ko cikin euro ko cikin sauran kudade na wannan kasan ko waccan kasan bai halatta bawaye haka ba abinda aka nema shine ya fitar da shi daga jinsin abincin yan adam daga jinsin abincin yan adam wala yujzi'u ikhraju qimati ta'am li anna dhalika khilaf ma bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sabawa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umur yayi umurni wa sabata anhu annahu qala sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rad hadisin imam al-bukhari da muslim yana cewa duk wani mutumin da yayi wani aikin da babu umurnin mu akan aikinsa to wannan aikin kan an mayar masa da shi don haka sai mutum ya nisanci wato saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kokari fitar da zakatul fitr ɗinsa daga jinsin abincin yan adam ba daga kimar wannan abincin ba haka kuma wani hadisi yana cewa man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad wa ma'ana rad mardudun wa an ikhraj al qima dalili na biyu da zai sa bawa ba zai fitar da zakatul fitr ko ya fitar da kiman zakatul fitr din daga kuɗi ya bayar ba saboda haka mukhalifun li'amali sahabati radiyallahu anhum ya saba wa aikin sahabbai dukkansu suna bayarwa ne daga cikin abincin 'yan adam suna ba da zakatul fitr ɗinsu daga cikin abincin 'yan adam haithu kanu yukhrijunaha sa'an min ta'amin wa qad qala an sallallahu alaihi wasallam annabi kuma sallallahu alaihi wasallam ya nemi ai koyi da su cikin ayyukansu musamman kuma al-khulafa'ur rashidun abubakar da umar da uthman da ali yana cewa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di uh, hadisin imamu tirmizi da ibnu maja da ahmad da darimi kuma imamu tirmizi ya ce hadisun hasan abu nu'aym ya ce hadisun jayyidu min sahihi hadisi ash-shamiyin sa'an dalili na uku da zai haramta ka fitar da zakkan a jinsin ko kimar kimar zakan daga kuɗi wali na zakatul fitr ibadatun min jinsin muayyan ibada ce da aka ce a yi ta a cikin wani jinsi ayyananne sananne don haka fala yujzi ikhrajuha min ghairi jins bai halatta ka fitar da wannan zakan ba daga jinsin da shari'a ta ayyana ba tun daga ayyanannen jinsi aka farlanta zakan to wajibi ne ka fitar da wannan zakan a wannan jinsin da aka ayyana kama la yujzi hafi fi ghairi mu ayyan kamar yadda baya halatta ko kuma in kai bai sauke maka farillan da ke kanka ba in ka fitar da zakkan ba a lokacin da aka ayyana ba wani ya ce a farkon ramadan turan ɗaya ga wata zai ɗauki zakatul fitr ɗinsa ya baya sai mu ce ya saba wa lokaci abun bai yi ba idan lokacin fidda zakatul fitr yayi sai yayi to haka lamarin yake idan ya fitar da shi ba a jinsin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyana ba ya fitar da shi ko ya fitar da kimansa دليلي na ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أينها من أجناس مختلفة مختلفة وأقياء وقيامها مختلفة غالبا فلو كانت القيمة معتبرة لكان الواجب صاعا من جنس وما يقابل قيمته من الأجناس الأخرى ولأن إخراج القيمة يخرج الفطرة يخرج الفطرة عن كونها شعيرة ظاهرة إلى كونها صدقة خفية أتقيتشي دليلي نقبة dalili na hudu kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyana cewa a fitar da wannan zakan sa'an min tamrin au sa'an min sha'irin au sa'an min kaza au sa'an min kaza sai ya zama kowanne dai daga cikin nau'ukan abincin nan an ce ka fitar da sa'i guda sa'i guda to idan da kiman shine abin lura sai a ce sa'i na dabino abu ɗaya kawai ko kuma kimar sa'in sha'ir saboda kiman sa'in dibino ya bambanta da kiman sa'in sha'ir ya bambanta da kiman sa'in wannan abincin ko wancan wani sa'in nasa in ka je saya ka samu cewa ya kai naira dubu ko ya kai naira ɗari biyar yayin da wani in kaje je ka ji kima ta sai ka ji kamar naira tamanin ne kaga aqyam ne mukhtalifa tunda kiman nasu yake daban kawai abin da aka lura shine sa'i guda na abinci abin ya zama sa'i guda na abinci shine abin lura ba wai kimar ba inda kimar ce abin lura sai a ce sa'i na dabino misali shi ɗaya ko kuma kiman sa'in sha'ir ko kiman sa'in oh, wato ko kuma kiman sa'in dabino a jinsin sha'ir ko a jinsin kaza ko a jinsin kaza sa'an nan kuma eh, fitar da kimar kuɗi ɗin kiman abincin da za a bayar ɗin a bayar da kuɗi ba wato shi abincin ba yukhrijul ta an kauniha sha'ira zahira zakatul fitr sha'ira ne dukkan kasashen musulmai in wani lokacin yayi kowa zai fitar da sa'i nawa abinci ya bayarwa mabukata to sai ya zama in kiman kawai za a bayar kuɗi ne sai ya zama ya fita daga wannan sha'ira ba za ka ga musulmai a waɗannan kwanakin kowa yana ta ƙoƙarin saya don ya sauke nauyi ba sai ya zama kamar zakka ce ko sadaka ce ɓoyayye ka ɗan zare kuɗin ka bayar a ɓoye wancan ma yayi haka sai ya zama sha'iran nan ta ɓuya a ƙasashen musulmai wadda ana so kuma a waɗannan kwanaki ya zama duk ƙasashen musulmai kowa yana wannan aiki ɗin takaice zai fitar da kasancewanta daga sha'ira zahira ila kauniha sadaqa khafiya fa inna ikhrajaha sa'an min ta'amin yaj'aluha zahiratan bainal muslimin duk kasashen musulmai kowa kaga yana bada wannan ma'luma li wal kabir yaro ya san ana yin haka babba ya san ana yin haka yushahiduna kailaha kowa yana ga yadda ake aunawa ana aunawa wa tawzi'aha ana rabawa wa yata'arafuna bainahum kowa ya san cewa hakan ana yin haka a waɗannan kwanakin bi khilafin ma law kanat darahim in kaman dirhami ne yukhriju hal insanu khafiyatan bainahu wa bainal akhir tsakanin sa kawai da wanda zai bayar ya zari kudin sa aljihu ya bayar a takaice shari'a saboda waɗannan dalilan ta wajabta cewa zakan ya kasance sa'i ne daga cikin nau'in abincin da mutane suke ci saboda kurewar lokaci anan zamu tsaya wallahu a'lam sallallahu wa sallam baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu